وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره a ci gabar karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar lahadi sha bakwai ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta daidai da ashirin ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2022 muna cikin kitabu salah littafi na hudu ko na biyar a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo muslim jiya mun tsaya ƙarshen babi na goma sha tara hadisi mai lamba tamanin da shida ɗari hudu da goma sha hudu a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na ashirin hadisi mai lamba tamanin da bakwai ɗari hudu da sha biyar a cikin baka Allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim allah ji kan sai ce babu nahi an mubadaratul imam bi takbiri wa gairi babi da zai hana zai bayani gaburan gaggautar liman da liman yayi kai a kabbara da waninta ma'ana kada ka ringa tsere da limaminka a wajen yin kabbara harama da sauran ayyukan sallah قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأن حديث لسنة دي زواج أبي هريرة الله يقار مسيد دايتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول Maza Allah su salam ya kasance ina koyar da mu yakan ce la tubadirul imam imam kada ku ringa tserereniya da liman da ya yi ku a iza kabbara idan liman ya yi kabbara fa kabbiru to ko kuma ku yi kabbara fa'un ɗin ta taƙib ce wato in liman ya yi ya gama ko kuma sai ku yi وإذا قال ولا الضالين إن يتشي ولا الضالين فقولوا توقوكم وكتشي آمين وإذا ركع فاركعوا إن يركوء سيكو يركوء وإذا قال سمع الله لمن حمله إن يتشي سمع الله لمن حمله فقولوا توقوكم وكتشي اللهم ربنا لك الحمد ma'ana tartib bayan limamin ka yi sannan ka yi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa abin huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin wancan hadisi da ya gabata illa qawluhu wala dallin faqulu amin sai fadar cewa manzo Allah yace in liman yace dallin sai ku ce amin wa zada a wannan riwaya ya kare yace wala tarfa'u qablahu kada ku dago gabanin limamin قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ها حول السند قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أن يعلى وهو ابن عطاء قال سمع أبا القمة قال سمع أبا هريرة يقول وأن حديث أبو القمة إجا ابن عطاء يعلى شوى ياجي أبا هريرة الله يقارى مسيد ينا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إنما الإمام جنة kaɗai ku sani shi liman garkuwa ne فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا لك إن يصلى أزوني توقوما كي صلى أزوني وإذا قال سمع الله لمن حمده إن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا كتي اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه إذا ما جنر mutanen ƙasa ta dace da da halittun sama to sai a gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa babu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi wa khalfahu abubakar babu da zai bayani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi a rashin lafiyarsa wadda yi ta ne ibar duniya kuma abubakar ina sallah a bayansa قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأن حديث شيما دسنا ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيدا daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bih kadai an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru da haka in yayi kabbara to ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u in yayi ruku'u ku yi ruku'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah in yace sami Allahu liman hamida fa qulu ku ce Allahumma rabbana lakal hamd wai za salla qa'ima in limamin ku yi sallah tsaye fa sallu ku yi sallah a tsaye wai za salla qa'ida in yayi sallah a zaune fa sallu qu'udan ajma'un to gaba ɗayan ku ɗaukacin ku ku yi sallah a zaune to ma'allu shahid dai a cikin wannan hadisai waɗannan hadisai shine karka yi aiki gabanin limamin ka yi ka jira har sai ya gama sannan kai kuma kai naka babu istikhlaf imami imam idza arada lahu udhrun min marad wa safar babi da zai bayanin liman ya halifantar da wani isa shi a madadin sai sallah ga mutane idan wani uzuri ya bujiro masa na rashin lafiya da tafiya wasu malamai suka ce wa safar ai au safar rashin lafiya eh, ko tafiya wato wawun ɗin sai ta zuwa mahalli na au wa gairihi ma da wani waɗannan uzurruka guda biyu man salli bin ya halifantar da wanda zai salla da mutane wa anna man salla khalfa imamin jalisin li'ajazihi anil qiyami lazimahu al-qiyam idza qadira alayhi da bayanin cewa wanda ya salla a bayan liman ina zaune saboda gajiyawar shi limamin to ya lazimce masa shi idan zai iya tsayuwa i tsaya wa nasil qurudi khalf alqa'idi fi haqqi man qadara ala alqiyam da kuma shafe wannan hukunci da ya gabata na sallah a zaune a bayan limamin da yake zalla a zaune a cikin haƙƙin wanda zai iya yin sallah a tsaye mun ji hadisai da suka gabata idan limamin ka yana sallah a zaune za ka yi sallah a zaune to wannan hukuncin an shafe shi an gane an shafe shi in kai za ka iya tsayewa limamin ina zaune to kai sai ka yi a tsaye shi kuma liman ina zaune kamar idan kai ne kake da matsala ba za ka iya tsayuwa ba liman sai ya tsaya kai kuma sai ka zauna sai a yi sallah kai mamu kana zaune shi liman ina tsaye ba lallai dan lima yana tsaye kai ma lallai sai ka tsaya ba an gane ku a sai kai zamanka an gane ku قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال wannan hadisin da sanadi zuwa ubaidillah dan abdullah dan umar allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace ce da khaltu ala aisha faƙultu laha na shiga wajen na aisha sai na da ita ala tuhaddisi ne an maradi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam baki azantar da ni ki bani labarin rashin lafiyar manzon allah ba sallallahu alaihi wasallam qalat bala tace zan ku gaya maka faƙulan nabi sallallahu alaihi wasallam jikin manzo Allah su sallam ya yi nauyi saboda rashin lafiya faƙala a sallan nas da ya farfaɗo sai ce shin mutane sun yi sallah ƙulna la muka ce a wahum ka ya rasulallah? suna sauraron ka ya manzo Allah qala da'uni ma'an fil mikhdab sai manzo Allah su sallam ya ce ku samu ruwa a cikin kwatanniya ko baho ko wani mazubin ruwa fafa'alna sai muka aikata haka fagtasala sai iwanka sun mazahaba liyanu'a sai ya tafi domin ya yunkura ita shi ya fita fa'ogumiya alaihi sai ya suma sun ma'afaka sannan ifarfaɗo faƙala a sallan na zai ce mutane sun yi sallah ƙulna la muka ce a wahum yantaziru na ka ya rasulallah suna jiran ka ya manzan Allah faƙala da uli ma'an fil suka ce sai ita ku samun ruwa a kwatanniya na sai muka aikata haka muka sa masa ruwa fagatasala iwanka sun ya nua. sai yunkura don itashi fa'ugni alaihi sai isa ke suma sun ma'afaka sannan isa ke farfadowa fakala a sallan na sai ta shi mutane sun yi sallah qulna la wa hum ka ya rasulallah muka ce a suna nan suna ta jiran ka ya manzan Allah fa da huli li ma'an fil bam yace ku samu ruwa a kwatanniya fa na muka aikata fa sai iwanka thumma ya nu'a yanu'a ittafdan yunqura yunƙura fa ugmi alayhi sai sake kusuma thumma faqa sanai sake farfaɗowa. faƙala a sallan nasa ya ce mutane sun yi sallah faƙulna la wahum yantazuru naka ya rasulallah muka ce a'a busi ba suna jiran ka ya manza Allah qalat na aisha ta ce wan nasu uqufun fil masjid mutane na nan sun yi zaman da baro a masallaci yantaziruna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li salati isha ila akhirah suna sauraron manzo Allah sallallahu a zo ai sallah sallar isha ta ƙarshen don da magariba da isha ana cewa da su kowacinsu su isha don haka ce al'akhira sallar isha ke an gane wannan kuma shi ne ladabin zama a masallaci mutane suna masallaci ko liman ina nan ko baya nan su kago allah allah ake ina liman ina kaza in aka zo za a sallar maka ka ga wasu suna tashi da izgili da wani abin nan jin rai da wani menene ko an bata musu lokaci ko abin da ya kama da haka to wannan kuma sabanin sunna ne Allah ya sauki qalat nana aisha tace fa arsala rasulullah sallallahu alaihi sallam ila abi bakr an yusalli bin nas sai manzo Allah su sallam ya aika abi bakr Allah ya kara masa yadda cewa yi sallah da mutane wannan kuma shine mahallu shahid an gane shi liman ba zai iya ba to sai wakilta wanda zai sallar a madadinsa fa'atahu rasul sai da kadan manzo Allah sun sallam ije wa Abi Bakar Siddiq fa qala inna rasulullahi sallam ya'muruka an tusalli sai ce manzo Allah sun yana umartar ka yi sallah da mutane fa qala Abu sai Abu ya yace wa kana rajulan raƙiƙan. shi mutum ne mai taushin hali ina da raguwar zuciya ya umaru salli bin nas yace umar wa mutane sallah qala mai ruwa yace fa qala umar sai umar yace anta haqqu bidhalik kai ne ka fi cancanta da haka Kala nana aisha tace fa salla bihim abubakar tilkal ayyam sai abubakar siddiq yawa mutane sallah waɗannan kwanakin da manzo Allah ya ba shi da lafiya ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من daga baya sai maza Allah su sallama ya samu sauki na nauyin jiki da rashin lafiya fa kharaja baina rajulaini ahaduhuma al-abbas sai fita tsakanin mutane guda biyu sun masa kaca-kaca ko kuma ya dafa su ɗayansu su shine al-abbas li salati zuhr dan iya mutane sallah azhar wa abubakar yusalli bin nas abubakar da yana yi wa mutane sallah a lokacin falamma ra'ahu abubakar lokacin da abubakar siddiq ya gama manzo Allah sallam alaihi wasallam zahaba li yata'akhkhar sai ita fi zai ja da baya fa au ma ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam alla yata'akhkhar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa nuni a a tsaya inda kai karka ja da baya wa qala lahumu ite da waɗannan biyun da suke suka ɗauko shi ajlisani ila janbihi ku zaunar da ni a sa. fajala sahu ila janbi abubakar sai su waɗannan guda biyun al'abbas da ɗayan za mu zo mu ji kowaye sai suka zaunar da shi a gefen abubakar siddiq wa kana abubakar yusalli wa huwa qa'imun bi salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zamanto abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ina sallah da sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina daga tsaye wannasu yusalluna bi salati abubakar mutane kuma suna bin sallah abubakar wan nabi sallah alaihi wasallam shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi ina zaune ta wannan mahallu shahid na gaba kenan yanzu da manzan Allah izo abubakar siddiq sai ya zama mamu da wannan ne malamai suka ce idan liman na biyu ita da sallah sai liman na farko izo ina da damar da zai karbi sallarsa an gane an gabatar da wani ya sallah sai liman na farko sai izo to shi wannan na farkon da ya zo ina da dama izo shi wannan da ya shiga ijaba ya zama mamu shi wannan limamin karbi sallah ke gaba da yawan mutane an gane to sai aka yi sallar manzo Allah sun sallar yanzu shine liman ina zaune abubakar siddiq kuma mutane suna bin sa a sallah shi yana tsaye a gefen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ubaidullah ubaidullah yace fa dakhaltu ala abdullah ibn abbas sai na shiga wajen abdullah dan abbas fa qultu lah sai na ce da shi ala a'ridu alayka ma haddathatni aisha an marad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bana gaya maka labarin da nana isha ta bani game da rashin lafiyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa sai ce ga yamu fa haditha alai sai na bijirar da hadisin nana isha gare shi na gaya masa labarin da ta bani fa ma ankara minhu shay'a sai zamanto bai inkarin komai ba cikin wannan abin da ta faɗa gayar annahu qala sai dai shi ya ce san matlakar rajulan ladhi kana ma'al abbas shin ta gaya maka ɗaya mutumin da ya suka ɗauko manzan Allah su salam tare da al'abbas ƙultu la na ce ba ta gaya min ba kala huwa ali ta ice shi ne aliyu ɗan abi talib Allah ya ƙara masa yadda an gane ku قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت وأن حديث بسند زو أن عائشة الله يقارى مسيدا تتي أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة lokacin da manzo Allah su sallam ya fara rashin lafiya ina ɗakin na na maimuna ne fasta'zana azwajahu an yumarrada fi baitiha sai manzo Allah su sallam ya nemi izinin matansa Yayi yi a ɗakin na na aisha wa na la sai suka yi masa izini zamantakiya kenan da adalci kana da mace da ɗaya dole kai adalci a tsakaninsu yanzu ba ta ce shi kenan na tafi ɗakin aisha ba ko ya tafi ɗakin ta sai kiftowa fitowa a'a su ma suna da haƙƙi hadda ba shi da lafiya irin ga zaga to ai da ya fara zaga din ya shiga wannan ɗaki ya fita wannan ya shiga wannan ɗaki ya fita amma rashin lafiyar kullun ƙaruwa yake yi sai abin ya yi masa nauyi sai nemi izini sai nemi izini da ka kana da mata guda biyu daren wannan matar bai halatta ka tafi ɗakin ɗayar ka kwana sai da izininta duk irin larurar da take da ita kai kuma duk irin bukatar da kake da ita amma safiya daga ketowar alfijir zuwa faɗuwar rana ta wannan kuma naka ne wannan ba hana duk abin da za ka yi da sauran matanka ba <clears throat> amma wannan daren nata ne duk abin da ka yi a cikinsa to ka yi zalunci idan ba da izininta an fahimta to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu izinin sauran matan kaga shi annabi fa babu wajabcin rabon kwana akan shi ba kamar ni bane ko kai da akwai wajabcin rabon kwana a tsaka a wajen mu amma shi ɗakin da matar da ya ga dama ma sai ya aura wadda duk ya ga dama sai ya aura ni da kai ba haka ba ne ni da kai sai waliyin matan da za mu aura sun yadda ko ya yadda mu aure su sannan mu aura shi manzo Allah ina iya zama waliyin kansa ina iya zama waliyin matar da zai aura in ya ga dama ya bada sadaki in ya ga dama ya saka ta a daka kuma matarsa ce ni da kai sai mun kafa shaidu shi ko bai kafa shaida ba ya dauki mace ya saka ta a daki yace ya aure ta shikenan aure ya akwai bambance bambance a tsakaninmu amma duk da haka saboda tsayar da adalci a tsakaninmu shi ma sai ke bin waɗannan dokokin saboda kada a zalunci matan kada wani ya kafa hujja da cewa manzon Allah yayi an fahimta to sai nemi izini sai suka yi masa izini kalat ta ce fakharaja wa yadun lahu ala bin abbas wa yadun lahu ala rajulin akhar sai ya fita hannunsa ɗaya ina kan alfadl ɗan abbas ɗaya hannun kuma yana kan wani mutum wa huwa ya khutto bi fil ina jan kafafunsa a ƙasa kala ubaidullah sai na ubaidullahi ya ce fa haddastu bihi ibn abbas sai na baiwa abdullahi dan abbas wannan hadisi na bashi wannan labari da ta gaya mu fa qala sai ce atadri man ar-rajul alladhi lam tusammi aisha ka san mutumin da aisha din bata gaya maka ba wane ne huwa ali shine ali dan abi talib قال حدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني وقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شيما أن حديث لسنة جزء عن عائشة الله يقارى متى إداتتي لما فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه lokacin da jikin manzo Allah su sallam ya nauyi rashin lafiyan sai tsananta gare shi ista'zana azwajahu an yumarrada fi baiti sai nemi izinin ragowar matansa jiya a ɗakina na fa'azinna sai suka masa izini fa kharaja bayna rajulaini takhuttu rijlahu fil ard sai ifito tsakanin ifita tsakanin mutane guda biyu kafafunsa na jan ƙasa bayan abbas bin abdulmuttalib wa bayan rajulin akhar tsakanin abbas dan abdulmuttalib da wani mutum daban قال عبيد الله عبيد الله يتي فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة سينا لا برتاو عبد الله بن عباس أبننا نائشة تفدا فقال لي عبد الله بن عباس سي عبد الله بن عباس يتدني هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة كاسا وانيني بي متمن دنا نائشة بتفدسونا سبا قال عبيد الله يتي قلت لا نتي آآ قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي هو علي شيني علي بن أبي طالب ko yayanka da ka haifa guda biyu ko sai ka ji ka son wani akan wani na mutanen da haifan maka su aka yi matan mahaifa mana su aka yi to me abin tashin hankali ke karki tashi hankalinki dan a cikin matansa ya fi son wance wannan ɗabi'a ce ba zai iya daidaita ku ba amma ki sani asalin abin da ya kawo ku shine soyayya tafadul kuma a cikin soyayya wannan ɗabi'a ce ba wanda yake iya mallakar wannan da aka karki tayar da hankalinki don me ifi son wance a'a inda hankali zai tashi shine idan zalunci ya shiga kai kuma ka ji tsoron Allah son wance da kake kar isa ka zalunci wance a cikin matanka in kayi za ka gane ba ka da wayo amma matsalar sai an je kiyama in Allah ya maka jinkiri kenan a nan duniya to ballantana da wahala ma Allah ya maka jinkiri tun duniya dan zunubai guda biyu Allah ina gaggauta ubarsu tun duniya a gabanin lahira zalunci da sabawa iyaye wanda duk ike zalunci Allah ba zai bar shi sai ya je lahira sannan ya masa hukuba ba tun duniya zai fara masa hukuba sannan mutumin da zai iya zalunci akan wata mata to yana azabtar da kansa ne ina yau kansa azaba ne matansa guda biyu da ya auro su ina son su ko uku ko hudu ya zo ya zube su amma yake zaluntar waɗansan saboda wannan to azabtar da kansa yake yi a cikin azaba yake bai sani ba saboda ne hankalinsa kuna a tashe yake sai ya abin da zai faranta mata rai sai ya abin da zai mata daidai ina jin tsoron kare kaza a can gurin saboda kada ta gani hankalinsa ya tashi wannan kuma azaba ce to da haka sai Allah ya azabtar da shi da abin da yake so din amma idan so ne irin na ɗabi'a da ba ka iya mallakarsa a ce kayi wannan inda ka so wannan haka ka so wannan amma ɓangaren adalci kana tsarewa to kai kuma Allah subhanahu wata'ala zai baka kulawa to da haka mai ƙoƙari mu tsare adalci a tsakanin matayenmu da haka Allah subhanahu wata'ala ya sa sharaɗin sai za ka iya adalci tsakaninsu sannan za ka aure fiye da ɗaya ita in ba za ka yi adalci a kansu ba to ka wadata ka haƙura da guda ɗaya kawai an fahimta قال حدثنا عبد الملك بن شعب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني وقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود an na aisha ta zaujen nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wannan hadisin da sanadi zuwa na aisha Allah ya kara mata yadda tace laqad raja'tu rasulullahi sallallahu fi zalika tace na tattauna da manzo Allah nayi jayayya da shi cikin haka cikin me lokacin da yace Abubakar wa mutane sallah wa ma hamalani ala kasrati muraja'atihi ba wani abu ne kuma yasa ne ta yin jayayya da shi na tattauna da shi ba illa annahu lam yaqa fi qalbi an yi hibban nasu ba da horajula sai dai abin da iftarsu a zuciyata cewa mutane ba za su so wani mutum ya wuce gabansu a yi sallah a madadin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kama makamahu abadan wanda zai zo ya tsaya a matsayin manzan Allah din har abada mutane ba za su so shi ba wa illa anni kuntu ara annahu la yakuma makamahu ahadun illa tasha aman nasu bai. kuma ina ganin cewa e duk wanda ya tsaya a matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mutane za su canfa shi za su shi'umta shi Faratu an ya'dila zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi bakar tace da wannan dalilin sai ne nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkace gaba da Abubakar ya nada wani mutum wato tana so kar mahaifinta ya bakin jini kullum manzo Allah yake tsayawa wurin da yake mana sallah yau mun ga Abubakar tun da abubakar ya fara manzo Allah bai sake zuwa ya tsaya ba inda zamani ne ma irin namu gurbataccen zamani sai a ce ma wani asiri ya masa Allah ya sa kuna gane to irin waɗannan abubuwan wai shine irin abin nan ne wani na da Allah ka gaya wani babansa ya mutu ko wansa ya mutu ko ka ni wallahi ba zan faɗa ba saboda wanda ya bada labari bakin jini mutuwa bakin jini yake yi kuma na faɗa wai mutum ya baka labarin wata mutuwa babba da aka yi maka wai sai ka cewa wai da ka gani sai ka tuna wai haushinsa kake ji shi ya kashe shi shirme ne shirme ne wanda ya baka labarin mutuwa ai labari ne kawai ibaka yanzu shi kenan da aka baka labarin manzala ya mutu wanda ya baka labarin manzala ya mutu sai ka ji haushinsa ko kana jin mutuwar babanka ta labarin mutuwar manzo Allah a wajenka Allah ya sa kuna gane yanzu duk mutuna wane ne ya fara gaya mana manzo Allah ya mutu muna jin haushin su to yanzu kenan abinda mutum yake cewa labarin mutuwar mahaifinsa ta fi daraja da muhimmanci a wajensa fiye da labarin mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abinda manzo Allah yake cewa duk sanda musiba ta same ka ba sai ma musibar mutuwa ba kowace musiba ce ta same kai ce to ku tuna musibar ku da ni mutuwar manzo Allah musiba ce ga mutane yace ku tuna duk abin da ka rasa ka rasa abin da yafi shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a to wai ai wallahi ai she ba wallahi har yanzu bakin sa nake gani wai she ga mun baba na ya mutu to kima ka kashe ba shi kenan ba tunda ya kashe maka babanka Allah ya sauyi to waɗannan abubuwan tunani ne da yake zo mutane قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت وأن حديث شيما سندي زوى عن عائشة لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي lokacin da manzo Allah sun sallame shi ga daki na qala muru ababakr falyusalli bin nas yace ku umarci abubakar ya salla da mutane qala tace fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inna ababakr rajul raqiq shi abubakar mutum ne mai taushin zuciya mai ainin mai raunin zuciya ina da raki idza qara al la yamliku dam'a in yana karatun qur'ani baya iya mallakar hawayensa falau amarta gayar abubakar me zai hana ka umarci wani abubakar iwa mutane sallah qalat wallahi ma bi illa karahiyatu an yata sha'amanna tace wallahi ba abin da yasa ne wannan face ina jin tsoron kar mutane su shi umta shi bi awwali man yaqumu fi maqami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya fara tsayawa a bigiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace faraja'atu marratayn aw thalatha sai na tattauna da shi ne jayayya da shi sau biyu ko sau uku wannan yana nuna maka matarka za ta iya tattauna da kai to kai ka kai manzo Allah ne to ashe akwai canjin yawo akwai musayar yawo a tsakaninku to ke kuma karki dan an yi wannan kice kuma zaki yi da rashin kunya da izza da kaza ai ana yi ma a gidan manzo Allah to ke gidanki gidan manzo Allah ne haka ne ko ba haka ba mijinki manzo Allah ne an fahimta saboda haka kai idan abin ya faru a gidanka karka ji can yanzu kamar ni a gidan kaiwa gidanka ya kai gidan manzo ne ko kai ka kai manzo Allah ne to shi ma an tattauna da shi an yi faɗi in faɗa ya ja an ja ya ja an ja ƙarshe sai suka saki to wannan kuma haka ake son mace ta kasance in ta ja mijinta ya ja ta ja ija ta ja ija to ta sakan masa karta hau kujerar naki ai wallahi ni zuwa wuce dole a zauna da ni wallahi ni kaza kaza abu daya sai yi miki shi shi shaidan izuga shi ke izuga ki ina yin wannan abin guda ke za ki fara kuka kuma ba ka bani abu ɗaya in yi shi kenan sai kuma duk hankali ita shi a zuwa samu damuwa to da aka hikima ta Allah sai isa wannan abin guda ɗaya ke baki mallakarsa shi yake mallakarsa shi kuma akwai abubuwa da yawa da suke masalin zane ke ba sai miki to da aka sai irin ga kallon waɗannan abubuwan yana bari wannan abin ɗaya ba zai yi shi ba to da aka ɗan kika ja'ija kika ja'ija kika ja kika ga ba shi da ya saki to ke ki saki ki haƙura to haka suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzo Allah su salami ce yusalli bin nasi abubakrin nasi abubakar ya mutane sallah yanzu abin ya zama jidike ya zama azam kawai umarni ne an yi finalizing an gama babu zancen janyewa dole abubakar wa mutane sallah fa inna kunna sawahibu yusuf ku ne abokan yusuf waɗanda kuka so ku fitine shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع ها حول سند قالوا حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت وأن حديث لسندي زوان عن عائشة الله يقارى متى يداتك لما فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة lokacin da jikin manzo Allah sun sallam yayi nauyi sai Bilal ya zo ina sanar da shi lokacin sallah yayi bayan an yi kiran sallah an jira lokacin ta da ya kama yayi an sake jira sai Bilal ije gidan manzo Allah ya ce ya Rasulullah lokacin sallah yayi ko ba agogo ake kalla ba ba kaza ake boye ina liman ne yau eh, to in ya san ba zai zo ba dan me ba sai bugo waya ba liman din ne ma zai bugo waya ga maka zai zo ba ga mari ke da tsinke jaka ko ba wanda zai buga masa waya zo ba sai turo ba a'a ko ba wanda zai alfar ba shi bai da alfarmar da zai a tashi a je a ga me uzuri ya zo muku asuba ya zo muku Azahar, ya zo muku la'asar ya zo muku magariba bai zo isha ba amma bai da alfarmar da za a bi shi a ji cewa me yasa bai zo masallaci ba alfarmar da za ku yi masa kenan ku bi shi da jini ne tun da makon nan ifara yau ne aka samu wannan matsalar kawai yanzu bai da alfarmar da za a jira shi ba jini ne ba kaza ba kaza ko a buga masa waya a tambaye shi ko a je a tattaka da kafa a je a ji menene ya faru to sai bilal sai ta yi sai shiga gidan manzo Allah su salami ce ya rasulullah lokacin sallah yayi qalat faqala sai manzo Allah su salami ce muru ababakrin fali yusalli bin nas ko umarta abubakar wa mutane sallah Khalid fa qultu ya rasulullah na na aisha tace sai nace ya manzo Allah inna ababakar rajulun asir abubakar mutum ne dan kasuwa in yaje kan dawo a gaje zai dawo bashi da kwarin jiki wa innahu mata yaqum maqama kuma duk sanda ya tsaya a inda kake tsayuwa la yasmi'u an-nasa ba zai iya jiyar da mutane ba saboda kuka falau amarta umar me zai hana ka umarci umar faƙala sai manzo Allah su sallam ce muru ababakarin fali yusalli bin nas ku ce ababakar wa mutane sallah qalat faqultu li hafsa sai nana Aisha tace nace sai nace da hafsa ƙulila la kice da shi inna ababakarin rajulun asif abubakar mutum ne mai raunin zuciya wa innahu mata ya kun maqamak in dai tsaya a bigiranka laifin yasmi'u nasa ba zai iya jiyar da mutane ba falau amarta umar me zai hana ka umarci umar saboda shi umar yana da ƙarfin hali faƙalat la sai ta gaya masa haka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sun salmi ce inna kunna la'antun na sawahibu yusuf wallahi lalle kuɗin nan ku ne mutane annabi yusuf muru ababakirin salli bin nas na ce ku umarta abubakar yi mutane sallah qalat nana aisha ce fa amaru ababakar yusalli bin nas sai suka umarta abubakar yi eh, mutane sallah qalat tace falamma da fi Sala. lokacin da Abubakar ya fara sallar Waje da sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffa sai manzo Allah sallallahu sallam ya ji sauƙi na rashin lafiya a jikinsa faƙama sai miƙe yuhada bai na rajulayin. ana masa kata-kata tsakanin mutane guda biyu ya dafa tsakaninsu wa rijilahu ta hutsani filar ƙafafunsa suna jan ƙasa kala ta ce falamma da halal masjida sami abubakarin hissa lokacin da ya shiga cikin masallaci sai abubakar ya ji ainihin gunjin mutane zahaba ya ta'akhar sai zo ija da baya fa'au ma ilai rasulullahi Sallam umma kanak sai manzo Allah Sallam ya masa nuni cewa tsaya inda kake faja'a rajulun ma faja'a rasulullahi hatta jalasa an yasari abubakar manzo Allah sun salam ya zo sai da har ya zauna a gefen abubakar siddiq na hagu قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah ga mutane a zaune wa Abu ka'ima qa'ima Abu Bakar kuma yana yi daga tsaye ya katadi Abu Bakr bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ina kwaikwayon sallar manzo Allah su salam ina koyi da shi wa yaktadin nasu bi salati abubakar mutane kuma suna koyi da sallar abubakar siddiq قال حدثنا بن جابر الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسير ها أول سند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه قتم قتم وأن إسناد دمتني كما يشمل وفي حديثهما أناس حديث لما مرض رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه لوكة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يرش الله فير ديموت أتكنسا وفي حديث ابن مسير أتكن حديث ابن مسير فأوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه ya ka zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka zo nar da shi a gefen Abu Bakar Siddiq wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas abu manzo Allah sun sallam ya kasance na yi wa mutane sallah wa abubakar yusmi'uhum takbir shi kuma abubakar siddiq yana jiyar da su kambararsa wa fi hadisi isa a cikin hadisin isa fajalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa abubakar ila jambi sai manzo Allah sun salame zauna yana sallah abubakar yana gefansa wa abubakar yusmi'un nas abubakar yana jiyar da mutane yanzu hadisan suna da yawa sai mu kwana nan an gane ku insha Allah Allah kai mu mako sai mu dora daga nan da inda muka tsaya da fata abin da faɗa ya dai daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته